This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. zababben shugaban kasar amurka donald trump ya bayyana bukatarsa ta soke karin sa'a daya lokacin hunturu da ragewa a lokacin bazara a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta a jiya juma'a trump ya ce jam'iyyarsa za ta yi kokarin kawo karshen wannan ɗabi'a idan ya koma kan karagar mulki ya bayyana ƙari da rage tsawon lokacin rana a matsayin abin da bai dace ba kuma mai tsada sosai ga kasar amurka sanya karin lokacin agogo da sa'a ɗaya a gaba a cikin hunturu da kuma ragewa baya da sa'a guda a lokacin bazara na da manufar ƙara tsawaita wuni a cikin watannin bazara to amma kuma an daɗe ana cece kuce da muhawara a kan lamarin a lokuta da dama 'yan majalisar dokoki sun yi ta yunkurin kawar da wannan canjin lokaci baki ɗaya babban yunkurin na baya bayan nan shine wani kudirin doka da aka gabatar wanda ke bukatar barin lokacin na bazara ya ɗore dindindin ba tare da ragewa ba amurka da ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta nato suna ƙoƙarin ƙara mai da hankali kan haɗin gwiwar soji tsakanin rasha da china a yankin arctic inda ƙasashen biyu suka gudanar da atisayen horarwa na haɗin gwiwa ga sojan ruwa da jami'an tsaron gabar teku da kuma dabarun yaƙi na jiragen sama haɗin gwiwar ya ƙunshi tsararren atisayen soji a cewar aris ferguson mataimakiyar naibin sakataren tsaron amurka na arctic ta yi jawabi ne a wani taron tattaunawa ta yanar gizo a ranar biyar ga watan Disamba wanda cibiyar nazarin dabaru da nazarin dangantakar kasa da kasa da ke da yalkuta a Washington ta shirya. Ferguson ta ce kara matakan haɗin gwiwa tsakanin Rasha da China da kuma salon haɗin gwiwar da ba taɓa yin irinsa ba musamman a fannin soji wani abun damuwa ne a gare mu. A cikin watan Oktoba jami'an tsaron gabar tekun China da Rasha sun gudanar da sintiri na haɗin gwiwa na farko a tekun Arctic. jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu da ma'aikatan agaji na majalisar ɗinkin duniya sun ba da rahoton mutuwar akalla mutane talatin a hare-haren da isra'ila ta kai a tsakiyar gaza a cikin dare yayin da sojojin isra'ila suka ba da rahoton cewa sun gudanar da ayyuka a gaza da kuma kudancin labanan a cikin sawoyi 24 da suka gabata babbar jami'ar agajin gaggawa louise waterage da ke tare da hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinu. sun bayyana a jiya juma'a cewa an kashe mutane talatin a hare-haren da isra'ila ta kai a tsakiyar gaza in ji majiyoyin kafofin yada labarai na cikin gida wata rej ta yi bayanin ne ta hanyar wani taron ganawa na bidiyo a wani taron manema labarai a geneva inda ta bayyana wa manema labarai abin da ya faru a matsayin mai ban tsoro ma'aikatar lafiya ta palestinu ta hamas a gaza ta ba da rahoton cewa an kashe mutane 40 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar bata bambance mace-macen na fararen hula da na soji ba labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc gwamnatin kasar italiya ta baiwa shugaban kasar argentina javier mille shaidar zama ɗan ƙasa saboda tushen dangin sa na italiya kamar yadda wata majiya da ke da masaniya kan lamarin ta faɗa a jiya juma'a tana mai tabbatar da rahotannin da kafafen yada labarai suka bayar mile ya tafi birnin rome ne domin ganawa da prime minister italiya giorgia meloni da kuma halartar bikin shekara-shekara na 'yan uwansa na italiya ranar asabar labarin da aka watsa a kafafen yada labaran italiya ya haifar da kakkausan martani daga wasu 'yan siyasa da kuma kafofin sada zumunta na intanet inda mutane ke kalubalantar baiwa mele shaidar zama ɗan ƙasa a daidai lokacin da aka kasa biyan bukatun 'ya'yan bakin haure da aka haifa a italiya dokokin zama ɗan ƙasa na italiya sun dogara ne kan dangantakar jini ma'ana ko da zuriyar dan italiya da ke da nisa na iya samun fasfo na ƙasar ta italiya A jiya Juma'a wata kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta yi watsi da yunkurin gaggawa da kamfanin TikTok ya gabatar mata na toshe wata doka ta wucin gadi da za ta buƙaci uwar kamfanin na China ByteDance da ya karkatar da manhajar ta bidiyo nan da ranar 19 ga watan Janairu ko kuma ya fuskanci haramcin manhajar baki ɗaya. TikTok da ByteDance sun gabatar da wata buƙatar gaggawa a kotun ta ɗaukaka ƙara ta Amurka a gundumar Columbia suna neman ƙarin lokaci don gabatar da ƙararsu a kotun koli ta Amurka. hukuncin na jiya juma'a na nufin cewa a yanzu dole ne tiktok ya gaggauta zuwa kotun koli a yunkurin dakatar da haramcin da ake niyyar yi masa kamfanonin sun yi gargadin cewa muddin babu matakin kotu dokar za ta rufe tiktok daya daga cikin shahararrun dandalin sada zumunta na kasar da ke da fiye da masu amfani da shi miliyan 170 a kowane wata. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. fatar an wayi gari lafiya na san yana an tashi lafiya lafiya kalau malama grace da fatan an waye gari yau asabar din lafiya ni ban san ma ko sunan ka nace nace ko ka sake suna ne yanzu na sanyin nan ne ko kuma uban amarya ne ne duka duka biyu duka biyu malama grace <laughs> duka duka duk sunayenka ne eh duka biyu in Allah ya yarda in ji bature wai all of the above all ah, of the above <laughs> Masha Allah to da fatan amarya mu tana nan lafiya. Yau lafiya kalau alhamdulillah. Yau na sanyin na. Na'am. Yau ka san kai an yi ta gayyata mu auren raki makon da ya shige ba mu samu zuwa auren rakin nan ba saboda muna muna ta muna gana aka ce wai kafar giwa ta taka ta rafi ba muna ta harkar zabe gaskiya muna harkar zaben gana <laughs> sabili da haka waɗanda inda aka gayyace mu dai za mu za mu ban gajiya gaskiya da hakuri koko gaskiya ne haka ne To na yin na kafin a kai ga wannan me ya dauki hankalin ka wanga mako. To malama Grace abin da ya dauki hankali na irin yadda na ga wato ko ina an jagije ana ta shirye-shiryen babban bikin shekara-shekara na bikin Kirsimeti. Ah, za ki ga kusan eh, duka eh, wuta zaki ga ko ina haske ke wai ni abin da ma ya ban mamaki wai hatta da itatuwa ga su ne itatuwa na gefen titi wani wuri na je na gani anti eh. an zuba musu wuta tun daga sama har kasa ballin ballin ɗaya suke na eh har ni sai ma rasa ya ne ake ana ana ana saura musu wutar wallahi wallahi gaba ɗaya ake gaba ɗaya unguwanni ga sun haske kuma da wannan dan wutar nan da ke yan kanana kanana duk sai a sama itatuwa a sama eh. shaguna su tuni sun ɗauki wannan harami zan wannan irin wannan hulunan nan da mutum mutumin nan da itatuwan da ake ajewa na kirsimeti ko ina zaki ga an girgirke suna ta barcin wuta malama gris abin gwanin ban sha'awa ai sai na ɗauko maka hoton wani abun ban dariya da na gani a wani akwai wani shago a Annapolis. Mutane suna zuwa kusa suna zaunawa suna ɗaukan hoto. Mm. Abun ya ban da sai na ɗauko maka hoton nan za ka sha dariya. Wato idan kana son ka kashe kwarkwata ido mm. sosai a wannan lokacin da yake kaga wannan lokaci ne da ake cewa dogon dogon dare ko gaskiya gajeren rana hmm. wannan shekara <laughs> eh, shekara ɗaya ake ɗauka ana ana yin wannan shiri kuma ni abin da ya sama nake ganin hasken nan kuma yana karuwa na itatuwan nan ku sai ki ga ya zo ne kin san daidai lokacin hunturu kin san nan amurka lokacin hunturu gaba ki ita. hannayensu gaba ɗaya za su zube ne. Sun kakkare sai haka. Sai ka rantsi da Allah idan ka kakkarya za ka ji kakakal ka za ka ji sun bushe ashe ba su bushe ba. Za ka ji sun bushe. Amma dai ba ganyen ko ɗaya sun zube ta eh. in aka sa wannan wutan ke ga ko ina kana iya ta. Kuma akwai banda banda kawata wurare da furannin nan mm. da ya zama abin ban sha'awa mm. ko eh, yan shaguna ne duk bakin iyakacin da ka shiga ko ina ba abin da abin kallo ne ko ina to banda wannan kuma na sanyi ne sai sutura mm. na ce maka irin irin kala kalan wannan eh, kalolin kirsimetin nan za ka zo ka gani har karnuka da su muskule da su menene da <laughs> da motoci da da motoci <laughs> da komi an gida baki ɗaya da <laughs> an yi anko wallahi ce kai abu na ce menene ake cewa abu namu mm. su kan dai ko me za su yi to ake maganan ai irin biliyoyin da ake kashewa sai sai mako mai zuwa ko mm. kuma bayan kirsimeti za mu nemi cikakken bayanin adadin kuɗin da amurkawa suka kashe a wannan bikin kirsimeti dinnan domin wannan ne kasuwan menene ake cewa take budewa mm. cinikin da shaguna ba su ba a shekara ɗaya za su yi shi wata ɗaya a lokacin kirsimetin nan gaskiya amma abin da muke faɗa kullum shine eh. wanda wa'annan abubuwan da muka bayyana na ban sha'awa na sanyi na mm. shine yadda suke da al'adar zabge kudaden komi gaskiya a lokutan bukukuwa irin wannan gaskiya kowane bakin yakacin bikin da ake hutu a america hmm. to sai an yi gwanjan komi ake kusan komi har da motoci na sanyi a gaskiya gaskiya haka ne to Allah ya sa mu koyi da haka aka sa haka muke idan aka tashi sallah hmm. maimakon musamman ma abu da ake na lada na sanyi na in akwai wani lokacin da za a yi rahusa ya kamata ya zama lokacin bukukuwa irin haka. Ai shi ne amma mu a wajajen mu. Ai lokacin ne wasu suke ajiyewa su yi kuɗi in gaya nake. Eh. Kuma ƙarshen ta sai ki ga ba a zama kowa ba a zama kowa din ba kuma ana nan dai yadda ake dai. Ai haka to ka san albarka. Allah ba mu kaɗan mai albarka ai shi ne. Wallahi ko kwarai da gaske. Da kuma wadatar zuci. Da kuma wadatar zuci kwarai da gaske malama Grace. ce mu je ba mu je ba bari mu faro daga nan. To gaskiya. Eh wato bikin ne na sarakuna abu namu hmm. manya sai manya. Eh gaskiya. Wato mai martaba Alhaji Dr. Ahmed Mohamed sani hmm. na biyu CON hmm. wato shi a sarkin gumel kenan. Eh. da kuma alhaji muhammad sani alasan sarkin dawakin tsakar gidan gumel eh. to su ne suka gayyace mu eh, auren eh, da jiya na sanyi da kai ku na mm. sanyi na amma kai babban laifi ai gaskiya to malama anta ai mana afuwa <laughs> to auren nan eh, jiya na sanyi na an yi shi ne tsakanin ya'yansa abubakar ahmed muhammad sani dan mm. lawan din gumel da kuma zainab muhammad sani wanda aka yi shi kamar yadda na faɗa a jiya a yi fadar ah, mai martaba da ke ah, gumel mai mm. jihar Jigawa. Mm. To makon da ya gabata kuma eh, kamar yadda na faɗa an gayyace mu aure raki amma sabili da mun tafi zaɓe mm. ba mu samu mun halarta ba to muna taya iyalan Malam Yakubu Habila da na marigayi Malam Umar Sanda Isa murna auren 'ya'yansu Saratu Yakubu da kuma Sadiya Umar ai da kuma injiniya sayyadi umar sanda shi kuma kamar yadda na faɗa an yi auren ne makon jiya to allah sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma yau dinnan na sanyi na ake ɗaura auren 'ya'yan malam garba mamman kuka sheka da na malam isyaku ibrahim su kuma wato za a ɗaura auren 'ya'yansu ne mamman garba da aka fi sani da dadi da kuma saratu isyaku da ake kira usaina za a yi auren ne da karfe goma na safe yau dinnan mm. a ekuwa gra katsina mm. kana kuma za a yi a ekuwa gra katsina mm. sai kuma e, e, e, wannan da mai nisan kwana mm. wannan auren ɗanmu ne na sanyi eh, na mm, fara gayyata kutun yau shi a kanan dauda dan juma gata jefi mm. da iyalan umar yusuf sallau gidan dan birni za a yi auren ɗanmu ibrahim dauda gata da amaryarsa esther umar shi kuma wannan auren za a yi shirin ranar 30 ga watan disamba da karfe 10 na safe a a majami'ar first baptist da ke nasarawa a malumfashi to allah ya ba mu ikon kaiwa wannan lokaci ya ba mu ikon zuwa allah kuma dukan waɗannan auren rake allah ya sa an yi a dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to amin sun amin malama grace to da dai mun ce yau rana ce ta biyan bashi ko yanzu za mu kuma ba da haƙuri mu kuma taya wato mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya dr barau aya jibril cfr saboda auren da aka yi na yarsa Ah, wato aisha barau ibrahim jibrin da kuma angonta abubakar abdulmanaf yunusa fsan ah, shi kuma wanda aka yi shi ah, shi ma malama grace jiya juma'a aka yi shi 13 ga watan disamba shekarar nan ta 2024 an yi shi ne a wato fadar mai girma sarkin kano da ke nasarawa gra a birnin kano da fatan allah ya ba su zuriya ɗaya ba kuma ya ba da zaman lafiya sai kuma kuma wannan taya murna mm, sai kuma wannan taya murna ita ma ta iyalan marigayi alhaji wato abdullahi hassan tafi dan kefi da kuma marigayi muhammad sale sarkin aska ta wada su kuma bisa ga auren da aka yi na 'ya'yansu su ma a jiya juma'a din wato umar faruk adamu da kuma nusaiba bashir sale kamar yadda muka faɗa shi ma an yi shi ne a jiya wato a gidan marigayi alhaji sali muhammad sarkin aska da ke gangaren mobil kasuwar tudun wada zaria da fatan allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a tsayi ba sai kuma taya murna ga iyalan khalid ibrahim imam da alhaji hassan ibrahim su kuma bisa ga aure da kuma walima ta auren 'ya'yan nasu wato akhi hassan ayub da kuma tawakkal ibrahim khalid wanda shi kuma a gobe ne wato a yau ne asabar za a yi shi malama grace in Allah ya kai wani rai ah, da karfe to amin ah, da karfe tara na da rabi na safiyar yau din nan a ah, babban masallacin da ke bayan wato gidan mai da ke crush rock mbappe babban birnin tarayya abuja da fatan za a je lafiya kuma da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma ya ba su a ɗayi ba kamin mu dire ga gaisuwar fata alkhairi zuwa ga aminu ya'u na bayan uba Sokoto da abdulkadir sarkin hurumi Sokoto da aminu ɗan inda mai nika gandu Sokoto da kuma ɗan asabe mai fata ya wuri da fatan dukkan su za su yi ƙarshen mako lafiya. ba mu wannan labari da ka kunso eh. Eh, kamar yadda muka saba ƙarshen shekara eh, mukan ba masu saurare dama su mika gaisuwa da bakinsu to za su iya aikowa za su iya tuntuɓa wakilanmu a duk inda suke domin a tura ko kuma su naɗa da kansu ko kuma su tura musu ko kuma su aiko ta wannan layi da yake ta whatsapp da suka saba ga waɗanda ba su ko kuma suka manta ko ba su lamba ba ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida wato in aka fara da wannan alamar tarawa plus one kenan da ɗaya ba biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida za a iya aiko mana da sako ta hanyar whatsapp wato sunanka za ka yi gaishe-gaishen ka kana kuma ka faɗa mana labarin da ya fi burge ka da muka bayar a cikin wannan shiri na abar ya huce wannan shekara mai karewa idan kuma kana da labari kana so ka bayar za ka iya bayarwa daga nan har shekara ta kare za mu ji daga gare ku kana idan muka shiga sabuwar shekara sai kuma mu yi gaishe-gaishen sabuwar shekara amma yanzu gaishe-gaishen wannan shekara ta 2024 da kuma labarin da ya fi burge ka a cikin labarai da muka bayar a wannan shirin a bana. To na san yana ina labari. <laughs> Eh to malama Grace ai ba ni ne zan bada labarin ba ke sai ina ci gaba da ba da ba alaji. Ashe mun ashe ana mu bashin wani eh, labari. Eh, ina ci gaba da da bashi yana cin bashi ai shi ke cin bashi kuma na gaya mai na faɗa mai. <laughs> Shi ke cin bashi. Dorar da tura ta kai. Dorar da tura ta kai kai bango ni jiyo isu hamman eh, to eh, ba a mai kyau ranar ashe shi cin bashi ah, ai don ina tabbata miki eh, da yusufu namu na abin nan da kuma sulaimu mu ne bar ma duk ba za su iya kwatar ka gare ni ba in waɗa ma ah, ah, lallai ka To nisan ka iya ɗauka ta lauya aiko. A ke malama Grace ke ke ba ruwan mu kike ai sai dai. Ah. <laughs> Ko kuma shiga sharu ba shanu. Oh to ke gani. <laughs> Zan naɗa hannu kenan ta kallon ce. Ah, kuma kin sa dama an ce fa. Za mu ga wani abu za a ah, eh. fada za a fada za a fada. An ce fadan. Yawa an ce fadan da babu ruwanka yana da daɗin kallo. shi ke dango ni ko ya kallo ta. To gaskiya. Mu muna da eh, agents ko agents ta tsara aikin hajji da umara. Akwai kuma wani bufulatanin shi da aka kara dawafi ya ce sai mai jagoran nasu ya ce to yanzu mun kara wannan sai mu je mu yi safa da marwa ga inda za mu bina mu je mu yi sallah raka sai mu bi sai bafulatani ne ya ce yanzu wannan mina na muka yi aka ce mashi ɗakin allah ne aka kewaya sai shi dubi ɗakin kaba ya ce yanzu gogan suna siki <laughs> wa yanzu gogan suna siki kaji allah yake ce ma goga to kaji wannan eh kuma akwai bafulatani da ana kallon sinima kawai irin film kinnan na indiya an nuno damusa ta cika bango haka sai zaro sanda ya jefi bangon sinima yana jefa sanda ana fatar da wannan damusa sai ya ce ko ni ba dan ni ba da ya shigo taro wai sandar da ya jefa ita tattare ta hana damusa ya shigo cikin taron mutane 'yan kallon sinima. labarin isu mamman ko ke sai ke na ga miki ba zai bar takala ba ko zai bar takala ba ko ashe ashe daga wurin kike ba zai bar takala ba ko to shi shikenan isu mamma ina tausaka kana kai kana ina tausaka kanka kanka yana kadewa to shi ke shikenan a to ne ba na fasa lauya kallo ta <laughs> ba na shiga wanga faɗa mm. mun gode da gaskiya da ga malama juli da fara daga bada nu ci da aka tilas mu jabirki ne yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya nuna mana karshen wanga shekara lamun lafiya da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.